to wata rana muna zaune ina ta ma ina kan keke sai ba mu sanya kira na waya yake cin maman jafa dama an gaya muku dokokin duk wanda aka tallafa wa da jari aka bashi abin sana'a za a zo a ga yana yi ko baya yi idan yana yi idan wani tallafi za a iya taimaka ma inda ya bashi da jari za a bashi sai na ce to shikenan Allah ya kawo ku kamar dai zuwan nan naku ba zata ya mun ina kan keke sai ce mun to yau za mu zo aci Allah ya kawo ku na musu kwatancen gidana sai suka tafi suna zuwa suka kira ni sai muka karasa gidan suka gani na baje kaya ina ta dinki na to sai ya ji daɗin ɗinkin da nake ci gaskiya kina da mai da hankali ki ƙara mai da hankali na ce baba a yanzu gaskiya alhamdulillah na iya ɗinki sosai ni yanzu ta kunkuna ma nake so in ci gaba da koyon ɗinkin in na samu jari labari nake bashi na ce idan na samu jari na na tara zan samu jin bai in siyo fatoti manyan zan fara yi da ƙanana na iya to amma yanzu manyan zan fara yi sai ce ni ko idan kika je kika koya zan baki jari ko nawa ne wallahi inda har kika iya jakunkuna zan baki ki je ki tambayo matar za ta koya miki a nawa za ta koya miki shi kina kin samu mai koyar da jakunkuna a brigade a wata ce yar ajin mun yi makaranta daya a gama tudu tana tana yin jakunkuna sai nace zan je gurin ta tana manyan jakunkuna ita sai ta koya min tunda ni ba in yi manya ba kanana na iya sai ce ki je ki tambayo ta akan nawa za ta koya miki sai mai to shikenan sai na je gidanta na tambayo ta ai ba ta karbi kuɗi na ba kawai in zo ta koya min ai na wuce biya ta kuɗi ta nan ta koya min to na zo na gaya baba abin da ta gaya min sai ɗauko dubu biyar ce min gashi ki je ki siyo fata ki zo ki fara yi in yayi kaɗan eh. in in yayi kaɗan sai ki gaya min yanzu ba kuɗi a jikina na ce to shikenan na gode na taho kamar da wasa wallahi na fara yi shi ma kafin sallan layya a sallan nan na layya na yi jakunkuna da yawa na kai su wambai kafin sallah an kai a sare su eh, a ban kuɗin kuma siyo wasu kayan aiki to da haka dai gaskiya alhamdulillah na ga ci gaba na ga nasarori iri iri wallahi wanda da ban same shi ba sosai ma kuwa tallafi da gaskiya an ba mu shi alhamdulillah sai dai fatan mu ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi shi da rantin baban mu kuma ubangiji Allah ya saka mishi da gidan aljanna Allah ya kara ɗaukaka shi Allah ya kare shi daga sharrin masharanta sannan kuma ƙungiyar da suka ɗau nauyi ma muna musu fatan alkhairi ubangiji Allah ba su abin da suke so duniya da lahira a lokacin da kika je kace kika ga mata da sauransu ki wani me ya zo ranki game da irin halin da sauran matan suke ciki musamman inda suke da irin larurar nan gaskiya mata suna cikin damuwa suna cikin tashin hankali a gaskiya mata abin tausayi ne bai kamata a ce mazaje suna wulakanta mata ba saboda dai ya mace dai abar tausayi tun farkon ta ma ya mace abar tattali ce abar tausayi ce bai kamata a ce namiji na wulakanta ta ba kar ka faka manta namiji cewa ya mace nan da ka aura lokacin da ka zo gidansa kana santa. ta ba ta da wannan larura ka aure ta lafiyan ta kalau ka aure tana budurwa lafiya kalau amma abin mamaki shine sai kiga mata da dama wallahi tallahi masu haihuwa fari sun kamu da wannan larura sai kiga mazajen a suna asibiti suna kwance tunda mun zauna da su ni ma na zauna zaman kwalli mun zauna da sai kiga haihuwa fari yarinya tana kwance a gadon asibiti sai kiga namiji ya aiko mata da kayan kayan karin jini haka misalin lemu ayaba kayayyaki sai sako takarda a cikin kayan saki wallahi tallahi sai ya sako mai takardanta a cikin wannan kayan ya kawo mata kin ga karshen cin mutunci da wulakantawa tsakani da girman Allah wannan rashin imanin ya kai karshe ina jan hankalin mazaje akan su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah sani duk abin da suke za su mutu su da ubangijinsu idan ka wulakanta matar da ka aura ta sunna don Allah ya jarabe ta da wata larura kai ka fi karfin Allah jarabe ka ka san karshen ka in ba ta fitsari ba Allah zai iya jaraba ka da wani bangare naka ka rasa shi ka gani gaskiya mu mata mafi akasari mu mata muna da runguma kaddara da kuma tawakkali saboda mafi akasari za ki ga mace mijinta Allah ya jarabe shi da wani larura ta yi hakuri ta rike shi in ba mutuwa ta jaraba su ba ba a fiye samun mata su guji mazaje ba gaskiya amma maza ga su nan muna kallo mata sun fa'irga suna nan suna kuka yarinya karama da wani za ji hmm? wani irin tashin hankali ne wannan kin gani ya kamata a ce mazaje su ji tsoron Allah su rike mata hannu bibbiyu in ma kana ganin kai ba za ka iya zama da ita bane a matsayin tana da ruran nan to ba hana ka ba ka ce kai ba za ka iya zama da saboda ai ba ta da lafiya ka ƙara wani auren amma ita kakka sake ta sani za ki ce ɗan kin san muhimmanci da kuma tasirin sana'ar nan ta miki da sauransu wajen zamantakewa inganta zamantakewa in karin zumunci da sauransu sosai sosai me za ki ce wa mata musamman 'yan mata wajen lafiya da koyon sana'a da ganin cewa sun dogara da kansu ko sun tallafa kansu da kansu gaskiya gaskiya mata mata ya kamata mu tashi tsaye mu farka daga bacci ko sana'an nan ta cikin gida ne kar mu raina mu rika yin sana'a cikin gida in dinki ne mu rike shi hannu bibbi kar kina da abin sana'a ki wulakanta shi wallahi ko mijinki yana da shi ki kasance mai dogaro da kanki wallahi idan kika ci zaki tsaya namiji ba ni ba ni shi kadai ma zai sa ya tsane ki yau ki ce ba ni kuɗin kaza gobe ki ce ba ni kuɗin kaza jibi ki ce wallahi shi kadai yana jawo zamantakewa dan samu matsala amma ki riki sana'a ki wanda idan ya miki falillahi alhamdu to ya ji shi ma da abin da zai kawo abincin su suturar ku da 'yan kayayyakin da zai siyo muku wannan ma kadai ta aishe shi kuma yake taimaka mishi abubuwan da ya gaza ke kuma sai ki idan kuma miji namijin naki Allah ya sa me me shi ne kuma me zuciyan yi ne yana miki komai ke kuma kuɗin da kike samu ke ma kika tallafa wa kanki ƙara tallafa wa kanki da 'ya'yanki da kuma 'yan uwa hmm? ga makota to yana da kyau mace ta nemi ta ta rika tallafa wa kanta ta tsaya da kafafunta kar ta ce wai ni mijina mai shi ne ba zan nemi na kaina ba abun mamaki sai kiga wata mace ma mijinta din ba mai shi din bane ba sai kiga kuma bata damu da yin sana'ar ba bata damu ba ita dai wannan riba kudin ce fa nan mm. a shi ta makalewa kin gani bai kamata a ce mata sun tsaya kan haka ba lalle namiji ne zai maka yana da kyau ki nema da ni cin farko ina sana'a duk da dai ba mai bandi takara karya bane amma alhamdulillah to kuma sai Allah ya kawo min ci gaba kin gane to ina fata ubangijin Allah ya ƙara rufa mana asiri mata kuma su tashi su nemi sana'o'insu da za su taimaka wa rayuwarsu su taimaka wa mijinsu da yan uwansu baki daya sai akwai tambayar mu ta ƙarshe da muke cikin shirin to mm. sunan shirin mai tauraruwa mm. suka matan arewa da kuma na ababen koyi ko taurarin arewa ƙwarai da gaske a rayuwarki ko kuma a wa'in da ke sun ce kike ganin ta a matsayin abokoyi ko kuma ta kasance tauraro ke na aka ce wace ce tauraro ki zaki ce wance ita ce tauraro ke amma zai iya kasance wani ce ba lallai sai mace ba gaskiya tauraruwa ta ita ce gaskiya hafsar inuwa <laughs> gaskiya saboda mace ce Allah ya ba ta tawakkali mai haƙuri da mata shiga cikin gwagwarmayar rayuwa gaskiya ina tausayinta kuma sannan tana birge ni sosai saboda ta kasance mai tawakkali akalla ta kai wurin shekara sha takwas ko sha tara ko ashirin tana da larura nan na fitsari alhamdulillahi kuma ba ta nuna damuwarta tun abin yana damunta har kuma allah ya mata dangana har yanzu dai alhamdulillah jikinta da sauki gaskiya ina jinjina mata ita ce tauraruwa ta <laughs> mun gode sosai malama zainab Allah sa a fi haka amin da san annabi amin na insha Allah so masu kallon mu tauraron mu na gida kun da hira ta kasance da tauraruwa ko tauraruwa mu ta yau malama zainab malama ce kuma mai koyar da dinki banda dinki kuma tana koyar da ilimi ilimin islamiyya ga mata musamman sai kuma kun ji irin faɗi tashin da ta yi gwagwarmaya da ta sha na rayuwa duk da haka bata danga yi ƙasa a gwiwa ba ta ci gaba kuma ta yi tawakkali ga Allah kuma Allah ya taimake ta ta tsaya da kafafuwanta har tana taimakon tana taimakon wasu da fatan za mu yi koyi ko kuma samu mun amfana da abubuwan da muka ji ta tauraron mu sai mako mai zuwa Allah ya sake sada mu da ku ni ce Nafisa Abdulkarim cikin shirin tauraruwa a huta lafiya